بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki da ya kaddata kuma yana he mu sake dawowa ga karatunmu wanda muka saba da yi na wannan majalisa ta mai tarin albarka wanda muka yi talata talata na ainihin muhutasar da tufa alhamdulillahi muna gode Allah da sake dawowa akan wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ci ba mu dacewa ga abin da ka zama sawaba ga kaulin mu da aikin mu dukkanin abin da zamu haɗi Allah ya sa mu haɗe daidai kuma mu aiki da daidai mu gane daidai bismillah man ya dahuru mahallun najisi bila niyatin bi gallihi in urifa ya dahuru mahallun najisi mahallun najisi wuri mai najisa ya dahuru shi na tsarkakuwa bilani yatim ba sai an yi niyya ba bi gallihi da wanke shi inda an riga an san wuri gashi shi adda najasa to shi na tsarkakuwa bai san ai niyya ba ga wanke shi wurin mai najasa jikin kana ko tuhahin kana ko wurin sallar kana duk dai abin da ya kasance mai najasa ne shi na tsarkakuwa bela ne cin bigan lihi ba sai in niyya ba jin wanke ne saboda mi la'annahu taharatu habasin shi taharatu habasin hafifi na shi bukata ilaniyatin la fikiru ilaniyatin amma taharatu hadasin shi na bukata da niyya amma ban da ɗaharatu habasin saboda shi wannan dauda ce za ka gani ka gudda ita in ka gudda ita shikenan yana yawa ka gudda ita amma ka bar hukuncin ta in ka gudda ita gaba ɗaya ka gudda hukuncin ta wallahi alhamdu in ka gudda ita ka bar hukuncin ta kuma shikenan wurin ya tsarkaku ka ga yanzu irin fitsari fitsari ka ga najasa ce amma wadda a ruwa ta yi kama da ruwa irin maziyi najasa ce wadda ya kasance ta yi kama da ruwa to iri ne kawai in ka zuba ruwa kawai ka wankaɗa ka wankaɗa in hitsari taba hako ko naka hitsari ko na yaro karami in kana son ka wanke shi ka samu dai ka zuba ruwa kawai in ka zuba ruwa ka wanka ruwa ga to a ka wanka a inga cikin ka na ka wanka ruwa kawai ta ta shikenan ba sai ka ta murza ba amma haka sabani irin jini bai yiwa dai ka wanka da mai ruwa saboda me bai kama da ruwa ba sai ka murza ka ga yanzu irin gaya ɗi bai kama da ruwa ba sai ka murza to duk ta wanda ya kasance ta ya kama da ruwa wanka da ruwa ɗaya kawai ya isa ba sai an murza ba wai da ɗahuru mahallin najisi bila niyyatin lihi, ba sai an niyyar wanke shi ba amma in urifa in an san wurin inda za a wanke wankewa in urifa sai in an san wurin gashi haƙiƙani ka san inda za ka wanke wa shi na gashi to sai ka wanke shi shi kenan in ka wanke yawon ku ya niyyatin bigallihi in urifa wa illa in ya kasance kuma ba a san wurin najasan ba kamar kai kokanto ga wuri biyu ga misali to nan kan fabi jami'il mashkuki fihi sai ka gami dukkanin abin da kai kokanto a kai ne saboda mi ba ka samu gudda kokanto sai ka gami wannan abin gaba ɗai in an san bagirin shikenan an riga an san bagirin sai a wanke wannan najisa wa illa in ya kasance kuma baka san bagirin ba da an shakka fi mahallaini kamar kai kokanto ga wuri biyu masallan ga misali nan kan fa bi jami'il mashkuki fihi sai ka game dukkanin abin da kai kokanto a kai nai, da tsashin jikinka ne ko tufanka ne ko wurin sallarka ne ko maka ce ko kuma takalmanka ne ko kuma makanka ne na abin gana alwala to nan sai ka game dukkanin ne eh to mu je mu hmm? eh. a ba ciki yi eh, mun ƙari da isna'i Hmm. muna magana can akan alma'afu an hukum suna an ka toge wuri 20 to yanzu mun shigo ga wurare wanda ya kasance ba a yi rangume a kansu ba to shi na ce wa'illa in ya kasance kuma ba a san muhallin da najisa take ba ya kasance mai wanke najisa ko mai najisa ya kokanto akan wuri biyu nan kan fabi jami'il maskoki fihi sai ya gami dukkanin abin da ya kokanto akai ne daɗa jiki na yana ko tuhanaina ko wurin sallah taina ko tabarma taina ko kuma makainina na wanka ko makainina na arwala sai ya game dukkanin almalkuku fi abin da ke kwanto akan shi to shi na sai buga misali ce kakun maihi tamkan hannuwan riga ta guda biyu ko kuma haka nan da kakun maihi tamkan hannuwan riga ta guda biyu almuttasilai ne bihi wanda kasance wata suna sade da riga ta yi kaga yanzu hannuwan riga ko hannuwan taggo suna haɗe da taggo ko kuma hannuwan riga suna haɗe da riga sai kai kokanto akan ɗaya daga cikinsu ka tabbatar da haƙiƙa najisa ta taɓa guda daga cikinsu amma kuma kar su gane ko ina daga cikinsu amma kana da haƙiƙa ne isabatin najasati ka san najisa ta samu ɗaya daga cikinsu amma kuma wani na wa shakka sai kai kokanto fi hadihima ga ɗaya daga cikinsu wani na cikinsu najisa ta taɓa to nan fa bi jami'i mashkuki fihi wajibin ka na sai ka wanke tuwahin nan gaba ɗaya in baka wanke su gaba ɗaya ba kai sallah babu sallah baka kiddada nan saboda ni tuwahin sadar suke da kai duk abin da ya kasance shi da sali, ka ga yanzu wanga hannu shi da ittisali da da wanga taggo haka nan wanga hannu shi da sali da wanga taggo haka nan hannun wanga riga shi da sali da asulin riga ga to ashe kenan inda kai kokanto ga wannan ko kai kokanto ga wannan ko kai kokanto ga wannan ko kai kokanto ga wannan to wajibin ka na sai ka game su gaba ɗaya ka wanke in baka wanke su gaba ɗaya ba watan ka wanke guda kai sallah babu sallah sai ka game su gaba ɗaya ka wanke su in ka game su gaba ɗaya ka wanke su shikenan sallah ta yi to shi na ce nan kaga sai ka game su gaba ɗaya ka wanke to mi ka sa ka game su gaba ɗaya ka wanke na nan ga saboda ba ka samun haƙiƙanin kayan sallah da tuwaye masu tsarki sai ka game su gaba ɗaya saboda in kai wanki guda kabbar guda kayi sallah kana ɗauki da najisa in ka wanki na dama kabbar na hagu kayi sallah kana ɗauki da najisa in ka wanki hannu hagu kabbar na dama kayi sallah kana ɗauki da najisa ashe babu abin da ka faranta sheka sai ka wanke su gaba ɗaya ɗin su sannan za ka samu tsarki in baka wanke su gaba ɗaya ba ba za ka samu tsarki ba to nan akwai farki tsakanin watan a kummaini da saubaini menene farki nan ga duk haka ce bihi lafi saubaihi sabanin tuwahi ne guda biyu in ya kasance tuwahi ne na guda biyu guda adda najisa guda bai da najisa ya tabbata da najisa ta taba guda ba ta taba guda ba amma bai san ko na ba daga cikin su to nan fa ya taharra kiddada kawai zai yi fa ya harra sai shi kiddada da a tahira wanda ba haɗu suke ba wai ta taharra sai shi kirdada me zai kirdada tun da nan abin da ce nan ga kakun maihi ko fa bi da mashkuki kakun maihi fa bi da mashkuki bi hilafi saubaihi fa ya taharra bakin nan jumla ta kare an gane ko watan nan wani farki na an ka samu wasu kuma sun ka ce a'a babu farki duk gudana wannan suna ce mishi al'ashibahu wanda za'ir yanzu shin a kumani daidai suke da saubani ko ko dai saubani suna da bambanci da kumani to sai kasance wannan a sanadun ina ne al'asidi ya bambanta a bai bambanta ba sanadun ina ne al'asidi ya cewa sanadun ina ne al yadda ya akan cewa babu bambanci tsakanin kummaini da saubaini da kummaini da saubaini dukkanin su ji bugar luhuma wajibi na ka wanke baka kiddada muddin da ya akwai yawan lokaci to ba a kiddada ga saubaini wadda ya kasance wajibi na a wanke kummaini to wajibi na a wanke saubaini ba za a yi kiddada ba wannan shine kauli na sanadun ina ne al-azdi ya ce akan wannan ya ce ba za a yi dada ba ya ce saboda mi dukkanin su wajibi na a wanke su ya ce sai fa in ya kasance lalura ta kama na karamcin ruwa ko kuma tan karamcin lokaci in an ka samu karamcin ruwa wannan kan sun za a aika dada a wanke tuha guda daga cikin tuwahin nan guda biyu ko kuma an ka samu karamcin lokaci bai yiwa a wanke tuwahin nan gaba ɗaya guda biyu shi ka sa a wanke tuha guda a bar guda amma muddin akwai yalwar lokaci akwai yalwar ruwa to wajibi na a wanke su gaba ɗaya wasan ya kasance kummaini hannuwan riga guda biyu in ya kasance akwai yalwar lokaci to wajibi na a wanke su gaba ɗai ko kuma watan babu akwai yalwar lokaci sannan kuma wawaje da ma an kafiya lahuma ya samu ruwan da ka isa shi wanke dukkaninsu ga yalwar lokaci bayan ga yalwar lokaci wawaje da ma an kafiyan ya samu ruwa masu isa ligar lihima ga wanke su to wajibi na shi wanke kummaini an gane wannan ko to in ya kasance babu yarwar lokaci fa amma ga ruwan da ka isa shi wanke dukkanin hannuwan rigar nan guda biyu ko kuma dukkanin hannuwan tagon nan guda biyu amma ha babu yarwar lokaci to na tun da babu yarwar lokaci sai shi wanke hannu guda maza maza in ya wanke hannun da zai dala shi ke dace kai hannu ga dake shi a da jisa shi maza shi wanke shi in ya ce shi wanke wanga shi wanke wanga in ya diba lokaci lokaci zai hita to sai shi wanke hannu guda shi bar hannu guda saboda ni saboda rashin yarwar lokaci ashe in ya wanke hannu guda bayan ya wanke hannu guda yayi sallah da ƙari sallah sai shi wanke hannu guda saboda saboda rashin yarwar lokaci sai ya wanke hannu guda bar hannu guda ko kuma a'a nan ga akwai yarwar lokaci amma ruwan da samu ba su isa shi wanke dukkanin hannuwan ga guda biyu to nan sai shi wanke hannu guda sai shi sallah shi ke dada shi wanke hannu guda shi sallah in yi ke dada ya wanke hannu guda ya sallah in ya samu ruwa can gaba sai shi wanke hannu guda wannan kuma ne kenan ko to shi na ce bihi lahi saubaihi sabanin tuwahi ne guda biyu wannan shine hukuncin kummaini zai wanke su gaba ɗaya ku bijimi da mashkoki wannan shi a ƙauli na ibnu shatin shi ya tafi akan cewa za a wanke dukkanin kummaini to sai ce bihi lahi saubaihi amma sabanin tuwahi ne guda biyu wannan shi kuma shine ƙauli na a sanzun ina ne al-asdi a'a shine kauli na hayyo jiri ibn shatin yace gai lahi saubaihi sabayin tuwahi ne guda biyu in tuwahi na sun ka samu irin wannan matsala ya samu irin wannan iltibasi gare su to abin da zai yi kawai nan ga sai shi sai shi kiddada shi dauki guda wanda shi haganin shi da tsarki cikin su ya sanya shi shi sallah tunda nan tuwahi ga daban-daban suke ashe in yi dauki guda ya sa shi sallah sai shi kiddada abin da ake dada nan ga ijtihadi zai yi sai shi ijtihadi in yi ijtihadi sai shi aike bi alamatin da wata alama wanda ke bayyana mishi wanga shi da tsarki domin shi sallah da shi shi bar guda wanda ya kasance ba shi a mai tsarki ba to wannan shi a ƙauye na ibnu shatin ya tafi akan wannan amma shi kuma sanadun ina ne al ya tafi akan cewa dukkanin su wankewa zai yi can inda ya kasance kokanto ga ɗaya daga cikin kummaihi fa bi jami'il maskuki haka nan inda ya sabani inda kokanto bi ahadi sawbaihi fa bi jami'il mashkuki sai shi wanke dukkanin abin da ke kokanto gare shi wannan shine kauli na sanadun ibnu inani al-asdi yatta akan cewa babu farki tsakanin tufahi da kummaini babu maki tsakanin saubaini wa kummaini illa inda ladurati sai inda an ka samu ladura mai Allah ladura da dikil wakati samun kukuncin lokaci aw adami in kafiyan liga zihima ko bai samu runda zai wanke su gaba ɗaya ba to wannan dai muna da kauli do kenan to sai kasance shi kuma ibnul shuni yadda akan cewa tufafi irin hukuncin da aka ba su za a ba su hukunci na ina'u inda ka samu ruwa sun rikice ma masu tsarki da marasa tsarki an ka ce in ya kasance watan a makai biyu an ba su tsarki cikin wurin da awurin nan to sai ka sallah biyu kuma ha ƙara makai guda in makai biyu an ba su tsarki cikin wurin da ka isko to kaga sallah biyu za ka in kai sallah bi ka ɗauki guda ka wanke gabanka ka ɗauki guda ka yi arwala da shi ka shiga masallaci kai sallah ka hito ka ɗauki guda ka wanke gabanka ka yi arwala da shi ka shiga masallaci kai sallah sai ka koma dawa ka ɗauki na uku ka wanke gabanka ka yi arwala da shi ka shiga masallaci kai sallah tun da makai biyu ba su tsarki cikin makaikan da ka isko in ka yi sallah uku duwar an kai ka sallah da mai tsarki to sai ibnu maji shuni shi kuma ce ga wannan matsala yace idan ya kasance ka taho ka izko tufahi tuwahin da ka izko guda uku na ko guda biyu na gudansu ga aka izko tuwahi masu yawa aka izko tuwahi guda biyu ko guda uku ko guda hudu an kace cikin tuwahin ga haƙi guda biyu ba su tsarki ko guda abai tsarki in an kace guda abai tsarki sai ka dauke shi ka sa guda kai sallah in kai sallah ka ɗebe ka sa guda sai kai sallah in ya kasance guda abai tsarki cikin tuwahin dole an kai ka sallah da mai tsarki ko to wannan shi a na ibn majah shuna ashe ba ta za ka yi ba kenan ka dauki ɗaya daga cikin su ka sa ka yi sallah in ka ɗebe ka koma ɗauka guda ka sa ka yi sallah ka yi sallah dudu da an kai yi sallah da mai tsarki wannan shi a kauli na ibn majah shuni to shi kuma ya tafi akan wannan saboda rikar da su da ina'u sai maluma sun kace akwai farki tsakanin wannan da ina'u a saboda ina'u akwai farki saboda can ina haratu hadasin ni nan kuma saboda haratu habasin na don hakan ga maluma sun kace akwai sauki wajen haratu habasin bisa ga haratu hadasin don hakan haratu habasin ta hafifi akai gare shi tunda ashe tuwahin ga guda biyu guda da tsarki guda bai da tsarki to in mun kace ai ta hafifi sai shi ke da yi ijtihadi ga guda wanda ya kasance da wata alama mai guda mai tsarki ne shi doke shi wanka shi shi shi shi sanya shi sallah shikenan sallah ta yi in sallah ta buta ta kama kuma ba zai ɗabi wannan tuwahin ba wanda ya kasance shi da kidada ta farko da shi zai sallah ta bu. in sallah ta uku ta kama da shi zai sallah an gane ko saboda ni saboda akwai akwai tahfifi wajen taharatu habasin babu tahfifi wajen taharatu hadasin kaga don haka an kace in ruwa na ya isko nan kan wajibi na sai ya tabbatar da yayi sallah da guda mai tsaki daga cikin su don haka in makai uku na addarshin lahi addarshin tsarki sai ya yi sallah hudu zai barra in ba haka nan ba ba zai barra ba ko shi hilafa gare shi amma dai malum sun hita akan cewa lalle in makai kai ne to ga wanda zai yi don haka ce nan fa ya taharra sai shi kirdada in ya kirdada a shekenan kaga tun da saubaini na don haka ce bihi lahi saubaihi in ya kasance tuwahi ne guda biyu nan kan fa ya taharra sai shi kirdada to nan da ce hulun mun fasilin wannan wata shi da yake sale can da inda yace wai da kunu mahallun najisi bilani yatin bi gaslihi bilani yatin bi gaslihi to ya dahuru mahallun najisi bi dahuri munfasilin ya dahuru na najisi nan adda najisa nan najisa ta taba to me ka tsarkakar da nan ga kina tsarkakuwa bi dahurin da ruwa na dauraya waɗanda ya kasance sun ka hito ƙarshe daga ainihin wa'annan tuwahin da an ka wanke ruwan da sun ka hito ƙarshe daga wannan tuwahin da an ka wanke sun hito kazalika tamkawa da an ka sa su aika nafsihi qabla gallin najasati bihi fi annahu lam yataghayyar bi wasfin min awsafin najasati an gane kaga in ka diba nan ba fa ya taharra bi dahul muslim ba fa ya taharra inda ya kasance adda tawahi guda biyu guda na da najasa guda bai da najisa to sai ta haza sai shi ke da ga wannan wurin an gane ku? to wai da huru mahallun najisi bilani yatin bi gaslihi ko bi da hurin munfasilin bilani yatin bi gaslihi me ka sa shi tsarkaku shi mahallun najisi bi da hurin munfasilin da ruwa wa'anda ya kasance sun kararraba daga abin gada an ka wanke su ruwan gada sun kararraba daga wannan tuha da an ka wanke sun rarraba gare shi mun fasilin sun rabu da shi kazalika suna tamkawa da an ka sanya su ba su canza ba ba su sake ba to shi ka sa wannan wurin shi tsarkaka in ba haka nan ba wannan wurin ba zai tsarkaka ba in ya kasance ruwan da an ka hisuwa na ƙarshe ruwan tsantsama na ƙarshe in ya kasance sun canza launin, ko sun canza rihan ko sun canza da'aman to wannan wurin bai tsakaka ba sai in ya kasance ba canza ba launin wada aman warihan shi ka sa wannan wurin ya tsarkaka amma shi yan tsarkin wanga wurin inda ya kasance an lata ba a ji da'amu ba to wannan ya tsarkaku in an ka son suna an ka ji wari nan da jisan nan wannan wurin ya tsarkaku in an ka ji wari wannan wurin ya tsarkaku an gane ko ko kuma an haga launi na jini wannan wurin ya tsarkaku don haka ce la launin warihin asura kamar ta yi kajiya wala ya lazama asaruhu asaruhu tuha. wanda ya kasance an ka wanke wala ya zama asaruhu ba shi da zimta mace shi wali, da amihi tare da gushewar ɗanɗano nai wala ya zama asaruhu wali, da amihi wala ya zama asaruhu asaruhu mace wanga tuha in ka kai ƙarshe na wanki ba sai ka mace ba ma'azaba da da'amihi tare da gushewa na ɗanɗano akwai najisa wanda ya kasance zaƙi gare ta kamar irin giya akwai giya wanda ya kasance an yi ta da kayayyaki mahu zaƙi to ka ga yanzu 'yan giya ta tuɓan ma tuwahin ɗan giya in ya taho wajen wankewa in ya wanke ya lasa ji zaƙi tuwahin gaba ya tsaka ba wala ya zamo asaruhu ma'azaba da da'amihi amma in an ka samu zaba da da'amihi to an samu zawalin najasati in ba a samu zawalin dame ba ba a samu zawalin najasati ba a nan sai maluma sun kata akan cewa shi da'amu abinda abba a rangwame a kai ne na cikin ainihin najasati ba hukumin najasati za a bashi ba za a bashi hukuncin ainihin najasati ba hukumin najasati ba in an ka bashi hukumar najasati launi na kawai in an ka bashi hukumar najasati kamshi na kawai to shi za a ba hukumar najasati amma shi da'amu ba a bashi watan za a bashi hukumar najasati za a bashi hukumar ainihin najasati ba hukumu ba najasati ba in an ka ce a bashi hukumar najasati shi suka ce ma'aradi al'aradu latanta tantaqidu sifa ba ta intikali amma ainihin shi na intikali yanzu Allah misali idan ya kasance nan mun ka ce akwai da'amu ko in an goga shi da wani abu an kalafa za a je shi shina iya intikali an gane ko don haka ba za a yi rangwame gare shi ba don haka ce wala ya zama a ma maci wannan tuha ba shi a ma'azawa da da'amihi tare da wa ɗanɗano nai idan ɗanɗano ya gushe eh, shi kenan ba sai an mace ba amma nan ga a nan watan zaman ɗanɗano hujja na ga zaman najasa don haka idan ya kasance akwai ɗanɗano wajibi na sai an gudda shi sannan wannan tuha ya tsarkaka in ba a gudda shi ba wannan tuha bai tsarkaka ba don haka ce la launin warihin asura la launin ban ce ma ba ainihin a la ban ce ma ba launi kala warihin ko kuma kamshi asura da sun kawayata su kan nan wata an yi rangwame gare su amma shi ɗamu bai da rangwame babu rangwame ga da'amu ba a yi rangwame gare shi ba amma an yi rangwame ga launu an yi rangwame ga rihu asura da sun kawayatu hita su ma sai in sun ta hita a shekin nan in sun kawayatu hita lalle hakika an yi rangwame gare su in ko ba su wayatu hita ba babu rangwame su ma ga launin da da'amun muddin ba su ta ga hita ba amma shi da'amu ko ya ta ga hita sai an gudda shi wannan abin bai tsarkakuwa muddin ba a gudda ainihin shi wannan da'amun ba zamanai baqa'uhu dalilin ala baqa'in najasati wa zawaluhu dalilin ala zawalin najasati ko yajibu zawaluhu wajibi na abu da shi walau a ko da ko ya wayata wal gusalatul mutagayyiratu wal gusalatu ruwa na wanki al mutagayyiratu wa'anda ya kasance sun canza algusalatul mutagayyiratu najisatun ita kan najisata idan ya kasance ruwan wanki sun ka canza ruwan tsantsama na ƙarshe su najisa ne don hakan ga ba a jika wasu tuwahi cikinsu sannan kuma wannan tuha bai tsarkaka ba tun da ruwan wankin nan sun ka canza in ruwan wanki sun ka canza da ja tuha bai tsarkaka ba in ya kasance jini na saboda ruwa sun canza da ja in ya kasance sun ka canza da wari an ka sun suna an ka ji wariyar su to ha bai tsakaka ba in giya ta in najasa ce an ka wanke daga toha tohan nan ya kasance an ka diba ruwan nan ko an ka sun suna su an ka ji warin najasa ko kuma an ka diba an ha galonin najasa to tohan nan bai tsakaka ba wal gusalatul mutagayyiratu najasatun watan ainihin ita ruwan wanki na ƙarshe wanda kasance sun ka canza su kan najasa ne to shi na ce nan najisa ne war gusalatu mutagayyiratu najitatun ashe ban banda ruwa na wanki waɗanda ya kasance sun ka canza bi wasahin ruwan ƙarshe sun ka canza amma da dabba ba ta najisa ba war gusalatu mutagayyiratu najisatun ko wanda ya kasance ta canza da najisa to ita najisa ta banda yan ta canza da wasahu kamar dauda yana wa tuwa kila najasa ta taba su a sa cikin ruwa a wanke bayan an wanke tuwahin nan kila mai su mai dauda mai barin tuwahin dauda na sai shi kasance a ga dauda ta taso saman ruwa Ka ga wannan dauda ta taso saman ruwa dauɗan mita dauda tuwahi ta ba dauda wannan najasa ta ba to waɗannan gusala suna nan mahu tsarkin su an samu a jika wasu tuwahi cikin su ko kuma yan da sun ka canza da rini kamar yanzu alal misali rinin da an kai da da ainihin wani nau'i na hitsari kamar irin kayan da aka sanya ma hitsari ko kuma irin kayan da aka sanya ma jini in an ka sanya ma kayan rini hitsari ko an ka sanya musu jini bayan haka nan kuma najasa ta taba su an ka taho wajen wanki an ka wanka da an ka wanka an ka wanka sai an haga jan jini cikin ruwan nan na ƙarshe ya zan algusata mutagayyatu bin najasati saboda ainihin rinin nan shi adda najasa din ko asalin rinin shi da najasa don haka idan ruwan sun ka canza shi ma wannan ruwan ya lalace ba a jika wasu tuwahi da su kuma wannan wurin bai tsarkaka ba an gane kamar yanzu irin rin da aka yi da tsari amma sabanin yanzu kana ganin jan tuha a zo jika su matan jika wani harko a gada to idan najisa ta taba jan tuha wanda ya kasance rini na an ka yi da an ka taho wajen wanke wannan najisa din da an ka sa tuwahin cikin ruwa an ka wanka an ka wanka an ka wanka ga wanki na ƙarshe najisa ta hita amma ruwa sun yi launi ne na rini na ɗan rini na ya kasance bisabgin nan ɗahirin to faɗa hiratun wannan gusala tsakakkiya ce ba na jisa ta ce walau zala ainun najasati lamya ta mutlaqi lam a mahalli ha. walau za zala ainun sati da haƙiƙanin na jisa ya tahiya ta yi ya bar hukumin najasati zala ainun najasati da gairar mutsalaki ba da saka kunruwa ba kamar yanzu inda na jisa kamar yanzu ga ya taba ma tawahi ko da an kadiba ba a samu ruwa sai an ka samu kasari da an ka samu ruwan kasari ka sai kai ta wanka kai ta wanka kai ta wankawa haka wanke wannan najasa ka gudda ainun najasati min rage hukumar najasati shi shina nan dan bai wa illa bil ma'i mutlaqi sai da saka kunruwa to da ainihin najasa ya gushe tuwahin ga da ka wanke wasan da ruwan da kasance ba mamur mutsalakuna ba kamar ruwan da kasance a haɗe da wardi ko kuma irin kamar irin ruwan omo an ka diba babu wasu ruwa wannan wurin sai ruwan omo kasa ruwan omo ka wanke wannan najisa din ko kuma kasa ruwan tsaroka ka wanke wannan najisa ko kasa dai wasu ruwa da kasance ba farantattun ruwa na ba ka wanke wannan najisa da su da ka wanke wannan najisa da wannan ruwan kenan tuwahin ga sai ka sake shi haka nan sai ya taɓa wani tuwahi wanda kasance busasshe ne to nan limitan jazmula qiya mahalliha wanga tuhan da ya haɗu da mahalluha wanga lamata najis bai najistuwa saboda haɗuwa da wanga shin wanga ɗanye yana shi ma sanyi gare ko ko busashe na ko da ko mai sanyi na sun ka haɗu hakan ga to a ainihin hukumun najasati na wannan bai komowa nan saboda al'aradu za sun taƙido arabi bai intikali an gane ko don hakan ga shi kenan shi na ce walau zala ainihin najasati da haƙiƙanin najasa ya gushe bi gairin mutsalaki ba da suka konuwa ba lam yata najjas mulaqiya mahalliha mulaqiya wannan da ya gamu da mahalliha wurinta lam yata bai najaswa ta muje mu hmm? alhamdulillah wassalatu wassalamu